ɗaruruwan gidaje da kuma gonakai ne masu yawa ruwan sama ya lalata a yankunan ƙananan hukumomin misau da kuma darazau a ƙarshen makon jiya a jihar bauchi bayani daga hukumomin biyu na nuni da cewa ruwan saman sun malale kan tituna suka kuma fasa gidaje da kuma ƙauyuka ado sarkin aska shine mai riƙon ƙaramar hukumar misau ruwa ne wanda ya faru ruwan sama ne to amma kuma Allah a cikin ikonsa ba a musaudin aka yi ruwan saman da ya jawo wannan ta'adin ba ya faru ne a wasu wurare can yamma wanda suke iyaka da misaudin kuna da adadin yawan gidajen da abin ya shafa a cikin garin musau gidaje akwai gida 197 a kafin sule din akwai kamar gida 20 da ya shafa hmm. wanda yi wani gini ne katanga ne ta faɗi wani gini ne ya faɗi akwai ƙauyuka na gefen garin wanda suke kusa da wuraren su ma ya shafe su kamar surko su ma akwai gida kamar shida akwai kafin sule gidaje ashirin da uku cikin sau kuma akwai gonakai da masara wata ta kai goyo wata ta yi kusan tashi ta kai goto ita kuma dama ba ta shiri da ruwa mm-hmm. to shinkafa kuma ita da take son ruwan ma an ɗebo ƙasa an kwantar da ita ya danne ta to Allah a cikin ikonsa shine asarar da aka jama'a sun ba da yawa a cikin Allah a cikin ikonsa dan majalisar jiha ya zo ya ba da taimakon sa dan majalisar tarayya da yake wakiltar mazabar yankin ya zo ya ba da nasa da shi ma sanata sun kawo dauki ma yan uwa ba wai sun kawo karamar hukumar ba sun tafi kai tsaye gurin mutanen su al'ummar su shi ma mai rikon karamar hukumar darazau malam mustafa zirami yayi a garin na darazau na misalin karfe shida zuwa bakwai allah ubangiji ya ba mu ruwan sama ruwan nan ba tsawa ba iska ba komai sai dai zunzurutu ruwa da aka ringa zauke mana shi wanda har aka waye gari ana yi saboda haka ya ringa kwalale ya shiga gidan mutane wanda ya ta'adi da yawa a jama'a ɗaya mana local government mun sa komati suna yanzu haka suna ta aiki suna bin gida gida suna rubuta sunan mutane din suna daukowa data sun da abin da ya faru mai mutum ya rasa kamar me da me kuke ganin za ku bukata bandar dan kwanuka da katako da siminti da kuma kayan abinci shinkafa. cewar dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar kirfi ibrahim galadima ya buƙaci ganin an baiwa ƙananan hukumi kuɗaɗen su domin su rinka gudanar da ayyuka wa jama'ar tasu har ga Allah muna son a baiwa ƙananan hukumomi dama domin su yi aiki a matsayinsu na gwamnati na uku a Najeriya idan ƙananan hukumomi na cikin walwala gwamnatin jiha za ta ji daɗi ta gudanar da ayyukanta sannan za a samu ayyuka a karkara waɗanda ƙananan hukumomin da su aiwatar wanda zai je ga talaka wanda talaka kuma zai ji daɗin sa kwarai da gaske amma lallai hakika mu muna son a ba su dama domin su ayyuka sannan za mu sa ido Abdulhamid Muhammad Boya Amurka daga Bauchi a Najeriya